Ƙungiyar ta ce kiran ya zama wajibi ta la'akari da yadda hukumomin EFCC da ICPC da ya kamata a ce sun bi diddigi suka yi biris da lamarin. Kakakin ƙungiyar Ahmad Dauda Lawan ya ce rikon sakainar kashi da hukumomin Najeriya suke yi wa batun na ci gaba da jefa zulumi a zukatan 'yan Najeriya da kuma tauye mutunci da kimar su a idan duniya. Musamman ta la'akari da yadda al'amarin ya shafi harkar tsaro da kuma batun dukiyar ƙasa. shugaban kasa bai dau wani cikakken hukunci kuma ga kungiyoyi na EFCC da ICPC duk ba su dau wani hukunci da ya kamata su dauka ba muna so kungiyoyin kasa da kasa su shigo su duba wannan abin da aka yi domin ba daidai bane ba abin da aka yi kuma yanzu haka akwai taro dama da zamu gabatar a nan Tunisia korafa korafan mu akan irin waɗannan abubuwan zamu tabbatar mun yi presenting din wannan paper din a Tunisia gaya musu cewa daman cin hanci da rashawa da kuma kokarin a tabbatar da leadership mai kwari muke bukata a kasar mu gaba daya to amma ga halin da kasar mu take ciki ga abin da aka tafka a kasar mu ga rashin hukuncin da ƙasar ta ɗauka. shi ma wani dan gwagwarmaya kwamar sala taki kiraye ga hukumar yaƙi da almundahanar kuɗi ta majalisar ɗinkin duniya wato united nations anti-corruption network daure ta ɗauki matakan shiga tsakani ko 'yan najeriya sa samu waraka game da wannan batu a ce muna da 'yan majalisai wanda talaka suka tura domin su kare haƙƙinsu muna da hukumomi wanda suke kare haƙƙin dukiyoyin al'umma amma an wayi gari a yau kuɗin nan da aka ce an kama a saudi afirka yau kamar an kai wata guda har yanzu magana nan shiru ana ta yamu didi sunan najeriya na ta zubewa sunan dan najeriya na ta zubewa an rasa um, me ake ciki saboda haka wannan al'amarin da kai haka to ni kira muke yi ga united nation anti-corruption network magana ce ta south africa da najeriya to ya kamata su bincika al'amarin a san me gaskiya al'amarin domin mutuncin najeriya kullun zubewa yake Shin ko waɗannan hukumomi da ƙungiyoyi na da hurumin gudanar da bincike ko tsoma baki dangane da kama waɗannan kuɗaɗe na Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu? Barista Muhammad Sani Yunusa wani lauya ne a nan Kano. A suna da hurumi da za su iya yin haka saboda ka san eh, idan ka ce kungiya ta duniya to kaga ba Najeriya kake magana ba. Akwai dokoki da suke eh, gudanar da al'amura a duniya ga baki da international law kenan. sannan kuma muna da local legislation namu dokoki waɗanda suke a najeriya kawai suke amfani da aka duk wata ƙungiya da ya kasance international ce ma'ana ita ta duniya ce to dokokin najeriya ba lalle ne su kasance sun yi aiki a kanta ba za ta iya ta abubuwanta a duk inda ta ga dama a duniya ba ruwan hukumar najeriya da ita kuma ba abin da hukumomin najeriya za su iya mata kuma ina ganin zai taimaka kwarai da gaske wajen gyara al'amura a cikin gida namu naka suna da dama dokar duniya ba ta hana su su yi magana akan duk wani abu da suke ganin bai dace ba da ake yi a cikin wata ƙasa. Ba zai jawo abu katsalandan ga sha'anin tafikar da shari'ar da aka shigar kenan a kotu. Inda za a iya cewa lasika katsalandan shine idan suka yi wani abu saɓanin abin da ainihin aka nema a zo a yi a kotu. An nemi cewa a tilasta hukumar EFCC ta binciki wannan magana. to kaga su kuma bai kamata su zo su ce za su tilasta hukumar efcc sun da kansu ba